واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين kuma idan aka ce da ku alkawarin Allah wanda ya yi wa bayansa na cewa zai tashe su ya saka masu gaskiya ne babu shakka a cikinsa, kuma alkiyama gaskiya ce babu shakka a cikinta, ku yi aiki don haka sai ku ce, mu ba mu san wannan lokacin ba, kawai zato muke, zato mai rauni cewa za ta zo, amma mu ba mu da tabbacin cewa za ta zo.